to wajibi ne a rinka wayarwa da mata hankali kai jama'a dan yanzu ku duba ga wata fitina da muke fahimta yanzu yanzu nan ga yan mata da yawa a muciyar nan kowace ta matsa wai sai ta yi secondary ita sai ta yi fce ita sai ta yi polytechnic ita digiri za ta yi in ka tambaye ta what is the aim and objectives behind that me yasa kike me kike son ke cimma in kika digire ha zan rinka yin aiki ne saboda maza ba su da garanti dan ni ma dan rinka kula da kaina eh maza ba su da garanti to ubanki ne number one ba cikin maza yes you have to watch your words in kina magana ki rinka lura wai maza ba su da garanti including your dad idan maza ba su da tabbas hatta babanki da ya haife ki shine na farko hatta kakanta of course ina fata an gane saboda haka look mu ba muna cewa ku je ku yi karatu ne don ku samu aiki ba jama'a annan muciyan nan mata nawa ne suka kashe aure wai za ta koma makaranta wai tana so ta rinka zuwa tana aiki tana taimakon mijinta mace ta kashe aure jama'a ba abin da ya kai aure lada duk abin da mace za ta yi a duniya ba abin da ya kai mata aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mace ta kai daga ɗakin mijinta zuwa kicin in ta je ta dawo sai a rubuta mata ladan umara ma'ana ta manta albasa sai ta je ta ɗauko albasa eh sai ta dawo sai a ce umara sai ta dawo sai ina wuka albasa kuma ta manta sai ta sake ta dawo umara umara nawa mata ke yi hadisi ne sahihi al-imam at-tabarani ya rawaito shi a cikin littafin shi al-mu'jam as-saghir hadisi ne sahihi manzo Allah ya ce idan mace ta kai ta komo tsakanin ɗakin mijinta da wurin girki manzo Allah ya ce sai a rubuta mata ladan umara duk matar da take tunanin wai za ta karatun boko don ta aiki ta yi katobara kai ba mace ba duk namijin da yake tunanin bari ya karatun boko don ya aiki ya yi shirme ba ana karatu, ne don a samu ilimi shin ba ka wanka sai za a je biki ka zama ka kasami garin ya waye za ka yi wanka ka koma ka zauna amma in ya zama wata uku ba za ka yi wanka ba tunda ba daurin aure a unguwarku to ka zama jaki to duk mutumin da ya ce ba zai yi karatu ba sai dan ya aiki jama'a ya nuna bai san manufar da ta sa dan adam yake neman ilimi ba saboda haka matan muciya da cikaji da daurawa da dogon bauchi da Zariya da sakkwato da kano wallahi ku aje wannan tunanin cewa wai za ku yi karatu don ku yi aiki wai sai ta ce wai don ta taimaki mijinta no you are deceiving yourself kuma babu sharaɗi a duniya gaba ɗaya ka zo za ka aurar da yaka wai ka ce to amma fa za a bar 'yata ta aiki wai sai mutum ya ce wai zai maka sharaɗi za ka auri yan shi wai sai ce to shi yana son fa amma yan shi za ta yi aiki ma'ana shi sirikinka da ya ɗauki uwar ya baka shi jaki ne kenan da bai maka sharaɗi ba kai da ka kimshe uwar yar a ɗaki ba ta aiki ko kuwa babu wannan sharaɗin a musulunci jama'a abin da Allah ya ce wa mata wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula wa الصلاة salata الزكاة atina zakata ورسوله Allah ce waye ku zauna a ɗakin miji kar ku fita irin fitar maguzawan farko hatta makarantun nan da suke zuwa jama'a sai an samar da regulation sai an takura tsarin in ba ka ba tana faruwa ku je fc in ku gani matan aure nawa ake nema ku je polytechnic din ku gani matan aure nawa ku je universities din ku gani mu da muke cewa wai a tashi a ilimi ba cewa muke kowane jack and harry kowanne dan ma abba madabba ya tafi ya je karatu ba za a tantance waye ya cancanta ya je karatu wace ce ta cancanta ta je ta karatu ba wai kowace mata ta ce wai dole sai ta je makaranta ba sai ta samu mce sai ta samu nce sai ta samu certificate saboda za ta yi aiki saboda ran da mijinta ya gaza ma'ana ke fata kike kwaran kwatsa ta sauka a gidan mijinki ya gaza ke ki daga kuma a ina aka miki wahayi cewa ke ba za ki gaza ba shine zai gaza a wannan littafi aka yi miki wannan karatun duk wanda ya ja bakin ba daidai ba ne saboda haka mata ku dawo cikin taitayinku.